Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wata mata ta rubuta wa Sheikh Muhammad al-Fakhrani kissar abin da ya faru da ita a rayuwarta yadda aka zalunce ta da kuma yadda Allah ya kwato mata haƙƙinta daga hannun waɗanda suka zalunce ta. Shi kuma a Sheikh Muhammad al-Fakhrani ya karanta wannan wasikar a ɗaya daga cikin hudubobinsa da ya yi na wata ranar Juma'a. Wannan mata ta ce tana zaune da mijinta lafiya kalau sun haifi 'ya'ya uku. ana nan ana nan yan uwan mijin sai suka shiga tsakaninsa da matarsa suka rinka ziga shi aka yi mata sharri kala kala wanda rabuwarsu sai da ta kai har aka je ga kotu sai ya karbi 'ya'ya biyu maza sai barta da karamar yarinya ya ce ta tafi ta koma gidansu iyayenta sai rasu ba ta da gurin da za ta zauna sai ta nemi wani gida haya ta kama Allah cikin ikonsa bayan ɗan wani lokaci sai ta samu aiki a wata makaranta take koyarwa a wajen aikin nata sai wani bawan Allah ta burge shi sai ga cewa yana so ya aure ta domin ya taimaka mata domin shi ma ya yi aure so ɗaya har so biyu bai samu haihuwa ba kuma rashin haihuwar ce ta sa matansa suke gudunsa suka bar shi ya aure ta suka zauna lafiya ana nan ana nan ba a jima ba Allah madawakin sarki kawai sai ya ba wannan mata ciki ana samun ciki yan uwan mijin kawai sai suka tashi suka je suka samu mijin suka ce kai mahaukaci ne an likita ya tabbatar da cewa baka haihuwa ya za a yi wannan matar da ka auro ta a zo a ce ta yi ciki saboda ta ganka kana da kuɗi ka mai arziki ne ta je ta samu wani ya yi mata ciki ta zo domin ta haihu ta ƙwace maka wannan dukiyar taka gaba ɗaya ɗanka ko ‘yarka da za a haifa maka wanda ba na halal ba su cinye gado to idan ka yadda da wannan lalle kai wawa ne shi ma ya hau kan wannan magana abubuwa suka dau zafi wannan mata ta ce gaba ɗaya duniya sai ta fita a ranta mijinta na farko ga abin da ya faru da ita suka rabu yanzu ta zo ta samu miji wanda ya rike ta ya rike maraya wato wanda suke da yatta da take rike da ita ga wani cikin amma yanzu ya kore ta shi ma saboda ya zarge ta da cewa a waje ta yi ta yi cikin domin shi baya haihuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce ta rasa yadda za ta yi ga garamar yarinya ga ciki ga babu gurin zuwa me za ta yi sai ta sake komawa gidan hayan nan da ta kama na da ta zauna kuma ta ci gaba da addu'a domin allah ya kawo mata ɗauki allahu akbar a karo na gaba za mu sa wannan isa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh